Ah, assalamu alaikum jama'a barkanku da walhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da arzikin kuma kasancewa tare da ku a cikin darasinmu na PHP. Ah, a baya idan ba a manta ba mun idar da darasi akan are kusan mun a ah, mun kaka ba ɗaya function na are wanda sun kai kusan guda hamsin ma a mun kalle su da aikin da suke yi da kuma duka misali a kansu so yanzu nan za mu kalle abin da ake ce musu super globals ko in ce php super global variable wato wannan super global din sun ayyari ne a php yayin da php version 4.1 ya zo sai aka fitar da wasu built-in variables wato wayannan built-in variables ne wanda suke dauke da wani values da aka basu so duk lokacin da ka kira wayannan variables din za su baka wannan values din kuma ana iya kiransu a ko ina a cikin code din mutum ko a cikin class ne ko a cikin function kai ko a ina za ka iya kiransu ko a cikin wani scope wayannan super uh, super global din guda tara ne guda tara global variables din a guda tara ne so da farko akwai akwai wannan variable akwai globals bayan globals akwai saba bayan saba akwai request bayan request akwai session bayan session akwai post bayan post akwai gate bayan gate a bayan gate akwai a env bayan env akwai files <laughs> akwai files so bayan files akwai cookie so a uh, waɗannan gaba daya su ne super global variable wanda za ka iya kiransu a ko'ina wanda kuma wayannan akwai wani variable akwai abin da suke ɗauki da shi kuma a value nasu ba wai a constant value ba ne ba no is a changeable value value ne wanda yake canjawa based on yanayin yadda ka kira su da kuma yanayin aikin da ka ba su kace su maka kuma kuma ta ba a cikin darussan da muka yi a baya ko in ce a project da muka yi mun ga mun yi amfani da session mun yi amfani da post mun yi amfani da get amma ba mu yi amfani da nan ba so na san ko a nan mutum zai dan iya bashi zai dan iya a karanto mai aikin wasu daga cikin nan musamman ma shi aikin session da kuma aikin post da kuma aikin gate so a insha wannan introduction ne akan su wa'annan global variables din so a darasi na gaba za mu fara da globals a global variable mai suna global na farko za mu ga aikin shi ya ake ayyana shi ya yake aiki ya kuma ake kiran abin da ya yi mu haɗu da ku a karatu na gaba